نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بأنك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يجب كتابة أتيك بدا كراتم نائنهم فكه واتكم وانا اللتافين متن الرسالة وان فضيلة الشيخ أبو محمد عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن القيرواني يربط رحمه الله تعالى يوضا متقبا دقا إن مكبايا ذا متاكي أدرسينا أربعين ديدي باب في الأيمان والنذور babin da zai bayani dangane da rantse-rantse da hukunce-hukuncensu a musulunci sannan da bakance ko alwaki da matsayinsa a musulunci malam ya fara da cewa wa man kana halifan falyahlib billah aw liyasmut kun ga wannan hadisi ne kai Ya yasa duk mutumin da ya karanta wannan ya karanta hadisan annabi zai ga mafiya yawa wannan babi hadisan yayi ta kawowa kai tsaye hadisan annabi ya yi ta kawowa kai dai kai dai waɗansu wurare kawai wanda ya kawo maganganun malaman fikihu wani lokaci akwai sabani wani lokaci kuma babu sabani a kai wa man kana halifan duk wanda ya kasance mai rantsuwa ne zai yi rantsuwa fal ya halif billah to lalle ya rantsa da Allah awliya mun koyi shiru saboda yadda yi shiru ba ya rantse da wani Allah to zai fada cikin hatsari kamar yadda mutanen jahiliya suke yi mutanen jahiliya an suka tashi rantsuwa mafiya yawa suna rantsuwa ne da guma kansu wanda yake yin haka shirka ne ko kuma su yi rantsuwa da dodanninsu wannan ma shirka ne ko su yi rantsuwa da sarakunansu wannan babban katobara ce ko sai rantsuwa da iyayensu wannan ma hatsari ne ko sai rantsuwa da kabarurukan iyayensu da kakanninsu wannan ma kirka ne domin suna da alaka da kirka ko kuma mutum ya zo ya rantse da zamani wannan shirme ne ko ya rantse da yanayi wannan ma shirme ne duk wanda zai yi rantsuwa ya rantsuwa da Allah subhanahu wataala kuma kowa ya ga san sunan Allah Suna Allah guda ɗaya ne shi ne Allah sunan Allah guda ɗaya ne shi ne Allah sai dai za ka iya rantsuwa da sifofin Allah za ka iya rantsuwa da ayyukan Allah subhanahu wa ta'ala ina fata an gani duk abin da yake da alaka da Allah kai tsaye to ana iya haɗa ake a cikin rantsuwa misali mutumin da zai yi rantsuwa aka ce rantsai da Allah sai ce wallahi ko billahi ko kuma tallahi saboda bai kawo waɗannan siyar ba waɗannan sigogi ne daban-daban na rantsuwa wallahi billahi tallahi idan ka ƙara da cewa billahi allazi la ilaha illa huwa wannan kuma ka da karfafa randuwanka ne ka karfafa randuwan ne don wallahi na rantse da Allah billahi na rantse da Allah tallahi na rantse da Allah dukansu da ne saboda wannan wawul kasam ne ba'ul kasam kuma ta'ul kasam to in ka kara da wani abu billahi allazi kun ga jumlatul sila ce la mahalla laha min al-i'rab ina rantsuwa da Allah ko na rantse da Allah allazi wanda yake la ilaha illahu ko la ilaha ghayru babu wani abin bauta wanda ya cancanta a bauta masa sai shi ai kaga karfafawa kai already rantsuwa ce guda daya ko kuma rantsuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake yi shine wallazi nafsi biyade wallazi nafsu muhammadin biyade ina rantsuwa da wanda kunga wallazi saboda an fi amfani da wa wajen rantsuwa zai yi wahala ka ji an ce tallazi an gane dama dama billazi billazi khalaqa samawati wal arda to wannan idan ka faɗa kana nufin kayi rantsuwa da wanda ya halitta sammai da kasai amma kaga tallabi ya zama wani iri daban to an fi yin amfani da wa wallabi nafsi yadi ina rantsuwa da wanda raina yake ga hannunsa shine Allah ko wallabi nafsu muhammadin yadi ina rantsuwa da wanda ran muhammad yake ga hannunsa shine Allah to kai ma kana ganin sunanka mai kyau ne za ka iya kokartawa kenan? sai dai baka yi saka yi gogayya da annabi ba wane kai eh wane kai Ka ce wallazi nafsu abdul hakam bi yadihi kana rantsuwa da wanda ran abdul hakam yake ga hannunsa sai eh to abdul hakam suna ne mai kyau kuma abdul hakami al hakami wato sifatun awi ismu min asma'illahi ta'ala eh kun san a can baya na ce sunan Allah guda ɗaya ne me yawa wani yana ta tunani ya za ya ce sunan Allah guda ɗaya ne tunda sunayen Allah guda tara ne annabi ma ya fada inna lillahi tis'an wa tis'ina isma mi'a illa wahida mana saha dakal aljanna Allah yana da sunaye guda 99 guda 90 ba daya to abin da ya sa aka fada saboda na farkon shine suna shine jagoran sauran duk sauran sifofi ne ai wani lokaci annabi yakan ce ya muqallibal qulubi wa muqallibil qulubi wa muqallibil qulubi sifa ce amma za ga kamar sunan Allah ne subhanahu wataala ina ba ta gani wallazi nafsu muhammadin biyade ina rantsuwa da wanda ran muhammad yake ga hannunsa shi yasa malamai suka ce tunda annabi ya faɗi sunan sarinka fala hakan yafi saboda za ka yace wallazi nafsu abdul hakam bi yadi wani ya yace waye abdul hakam waye ki amma muhammad ko ya san muhammad ko kuma ka baji sunan gargajiya ko na sarauta wallazi nafsu talba bi yadihi talban gina wallazi nafsu talba bi yadihi <laughs> eh amma ban kai wannan rantsuwa faran rantsuwa ta tabbata wallazi nafsu talba bi yadihi ina rantsuwa da wanda ran talba yake hannunsa Allah kenan domin saboda daman duk kewaye kewayen da aka aika man wa rabbil ka'aba ana rantsuwa da wa rabbil ka'aba ina rantsuwa da ubangijin ɗakin ka'aba sai kace wa rabbil masjid ina rantsuwa da ubangijin masallaci rantsuwa ta yi kawai suna ne ka canza mai suna ne kawai ka canza saboda yi masallacin ma na Allah ne wa annal da lillahi masallaci na Allah ne an gane ko saboda haka daga nan za mu fahimci cewa duk wanda zai yi rantsuwa to ya rantsa da Allah ko da sifofin Allah ko da wani aiki daga cikin ayyukan Allah amma ba kai tsaye tun kaga wanda yake yana rantsuwa yake wal kaaba ina rantsuwa da kaaba ba zai yi ba kaaba dakin Allah ne sai dai ka ce wa rabbil kaaba wanda zai ce wa abi ina rantsuwa da babana sai dai ka ce wa rabbi abi ina rantsuwa da ubangijin babana wannan shine daidai amma ka ce wa abi to waye babanka warai daga kime matsayin matsayinsa a cikin Qur'ani saboda ya haife ka ne yake da matsayi a wajen ka, amma cikin musulunci in bai yi musuluncin da kyau ba mala'iku casa ki za su yi Allah ya kyauta eh ina fata an gane to za mu yi karatu zururu saboda muna son mu je har karshen tunda na riga na yi shimfida mai kyau hatsari ne mutum ya ranzai da wani Allah zamanin jahiliya an ta yin haka har farko farkon musulunci wata rana ma akwai randa da mazu Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ji Umar dan kasa yana ranzuwa da babansa ba haka yake yi ba duk wanda zai yi ranzuwa ya rantsa da Allah kada ka kuskura ka sake ranzuwa da iyayenka shi ma zai na Umar ya hadu da wani sai ya ji shi ma yana ranzuwa da babansa ai kamar yadda muka taki ne mutum kana taba shi zai ce aradu ko me aradu eh menene aradu aradun nan hadiri ne ko tsawa ne ko mala'ikan da yake jikin girgije ne menene aradu ga tijo nan bari mu tambaye ki menene aradu aradu ko ne aljani ne zawaki ne aradu guru guru guru to ce mala'ika ne yake magana mai yiwa sai hausawa suka ce suna rantsuwa suna ganin kamar mala'ika ya cancanta a rantsa da shi to bai cancanta ba bai cancanta ba sun san rantsuwa da ƙur'ani ma ana saɓani ka ce na rantsa da ƙur'ani idan wannan littafin kake nufi ƙur'ani ka da littafi malamai suka ce yi ba amma kana nufin maganan Allah ne yayi kwarai da gaske amma kaga Allah ta'ala duk abin da ya ga dama zai yi rantsuwa da shi washamsi wa wato wal walƙamari idza talaha wan nahari iza jallaha wal layli idza yabshaha wa samai wa ma banaha wa ga sunan da yawa shi Allah da komai zai iya rantsuwa saboda mai fa'alin lima ne, shi ya yi halittarsa zai rantse da komai amma kai baka yi zaka rantsi da komai ba sai da Allah ko da sunayen Allah a takaice kuma mutane dama abinda suka saba a jahiliyarsu da gargajiyarsu suka shigo musulunci sai an karantar da su yanzu idan mutumin ƙauye wanda yake inda babu karatu sosai ya shigo cikin birni ba kowane abu za a ringa kwabe shi ba za a dan bi shi a hankali saboda za ka samu akwai abubuwan da zai yi na shirme kai kullum kana wajen karatu da bambanci da wanda baya zama wajen karatu ko a majalisan ku ne na ainihin zance za ka iya gane wanda bai cika zama a wajen karatu ba ko daga kalmominsa Eh, sai ka ji kawai yana shirme haka komai karatunsa sai ka ji shi kamar wani ba gidaje ko wawa hakan nan kwarai da gaske ayin kana yawan sauraron malamai kana yawan sauraron karatu ko maganganunka za ka gyara in ko baka gyara ba to mai yiwa kai kan tagaren dan iska ne gyaran ka zai wahala eh, zai kasance duk wa'azin da mutum yake ji ba masa amfani kenan Kwarai da gaske wa yu'addabu man halafa bi talakin aw ataqin wa yalzamuhu ana ladabtar da duk wanda ya rantsuwa da sake ko da yan tabawa kuma dole ne sai ya tabbata ya lazimce shi sai ya yi wato yadda abin yake shine mutum ne zai zo kawai sai ya hada rantsuwa da sake ai kaza kaza wallahi matata ta saku to yin kaza kaza din ba haka bane matan santa ta saku kuma ga matsabar malikiya kamata yi a kamo shi a sa yan hizba ku daka ki ba a hada rantsuwa da maganar saki saki daban layin rantsuwa ba to haka ma koda yana da bawa yake wallahi bawa na ya saku shikenan ai kaman kai ne kai rantsuwa ka ce wallahi abu kaza ba haka bane abun nan mota ta na ba da ita kyauta shikenan in aka je aka samu abin ba haka bane tunda kayi rantsuwa to motan ka ka ba da ita kyauta sai ka taka da kafa tunda ka riga ka hada kai ka sa rikici wa kanka wanda musulunci bai saka a cikin rikici ba kai ka jefa kanka cikin rikici don haka da masabar malikiya duk wanda ya hada saki da rantsuwa ko ya hada rantsuwa da saki ko da yan tabawa to za a ladabtar da shi don ba daidai ba ne kuma abin da ya rantse za a tabbatar masa saboda haka saki zai tabbata yanci na bawa ma zai tabbata wala wannan zai iya haduwa da maganan baya zai yi haduwa da maganan da ba shine babu tokacewa shine wala kuniya ne istisna'i sun mutumin da ya ce wallahi idan abu kazan nan ba haka bane matarsa ta saku sai ya ce insha Allah fito ba zai amfani ba in sha Allah na ya fada saboda wallahi ne ko saboda matarsa ta saku saboda da sake da aure da kome da yanci waɗanda abubuwa guda uku ba wasa cikinsu salasun jiddu hunna jiddu wa hadulu hunna jiddu abubuwa guda uku annabi ya ce wasansu wasa ne wasansu gaskiya ne ko gaskiyansu gaskiya ne wasansu ma gaskiya ne kun ji dalilin da ya sa sake ya zama masa bai kenan amma da zai ce wallahi in abu kaza ba haka ba ne to ina ganin kaza ne insha Allahu to me yawa zai masa amfani amma dama abinda ba a so shine karka dora wani abu kan ka karka hada da saki in ka hada da saki shikenan saki ya tabbata ne babu tokacewa wala kafarata kuma babu kafara illa fil yamin billahi azza wa jalla sai idan an yi rantsuwa ne da Allah mai girma da buwaya aw bi shay'in min asma'ihi wa sifatihi ko da wani abu daga cikin sunayen Allah da sifofinsa saboda haka in kaga dama zaka iya ce wallahi in kaga dama zaka iya ce warrahmani in kaga haguna zaka iya ce wal qahhari ba akwai abdul qahhar ba ko wal wahhari ba akwai abdul wahabi ba eh, duk waɗannan sunayen Allah ne in ka faɗi daya daga ciki to kayi rantsuwa kuma lafiyayyar rantsuwa ɗaya take da wallahi babu wani bambanci wa man istakna fala ta alayhi sai dai duk wanda ya istisna'i to babu kafara kansa idza qasada al-istisna amma da shar'in idan yayi nufi wa qala kuma yace Insha'Allahu, Allah wa wasalaha bi yamini kuma ya manna da rantsuwansa kabla an yasmuta kafin yayi shiru sai dai idan tari ne ya sha gaba barai da gaske ka ce wallahi idan ban tafi ba ko wallahi sai na yi abu kaza insha Allah in ka yi da wuri shi kenan amma ka ce wallahi sai na yi abu kaza ka ce insha Allah a kaga an nan samu gabuwa to sai da ka yi tunani kaga za ka shiga rikici ka ce insha Allah to ba zai maka amfani ba shi ne abinda malai ke fara amma wallahi sai na tafi kano a daren nan <coughs> insha Allah misali to yi kenan tari ya riga ya shigo tsakani Allah ya taimake ka da tari ne Allah ne kawo tari eh, insha Allah zai amfani ne bambanci na'am wa illa lam yanfa'hu zalik sai dai idan idan ba haka ba to ba zai masa amfani ba ba zai masa amfani ba dama Allah ta'ala ya riga falatun da wuri wala taqulan da likayin yini fa'ilun zalika gada illa an yasha Allah ko da yake shi wannan ba randuwa bane ba randuwa bane amma dai ana buga hujja da shi eh, da kuma wanda suka ce su ma sun yi rantsuwa su ne wala ya ba su yi yi ba shine ainihin mahallin shahid kai tsaye wallahi gobe za mu je mu girbe mu. amma ba su yi yi ba shine allah ya kunyata su amma mafiya yawa wannan shi kuma yana karantar da tauhidi ne wala ta kula na lishayin ne fa'ilun zalika gada ka ce ya gobe zan tafi ningi a to kai ka rasa ma inda zaka fada sai ningi sai Allah ya mantar da kai sai ka tashi sai gobe da magariba sai ka tuna ka ce gobe ka je ningi kuma ga magariba ta yi amma da ka ce misali gobe zan tafi kanin maraki to ko baka ce insha Allah rubo mai yiwu Allah zai tunatar da kai eh shi ne bambanci amma asalin tauhidi shi ne ba ningi ba ko makka ne ko madina ko ina ne ka ce gobe za ka je ko gobe za ka yi kama tunda wala ta kulan na da kai ni fa'ilun eh, maganan aikatawa ne to in kana son tauhidi to ka hada da insha Allah ku sai ake son mutum ya saba kaga in ka saba ko wajen rantsuwa ne ma ka fada tunda an ce sai da nufi waye zai je ya tsaga zuciyanka ya gane da shiri ka faɗa ko babu shiri ai sai Allah Tunda nan je lahira Allah shine mai hukunci kuma sunansa ka ambata ai ka kubuta eh, eh. tunda ai ba za mu gane kasduka ba sai na za mu gane kasduka ya zai ce wallahi abu kaza kaza kaza insha Allah ku wani ya isa ya zai ce kai insha Allah nan ba don Allah bane ko ba da gaske ka faɗa ba ai ba zai yi ba ko saboda abin yana cikin zuciya na'am akwai magana ke na'am wala aymanu billahi ranzuwan wanda ake yi da Allah arbatun guda hudu ne yana da kyau a kiyaye wannan ko a fahimci wannan sai mutum ya yi kafan zan ka yi kokari ka fahimci yadda za ka bambanta su zanzuwan guda hudu ne mai risala abin da ya kawo kenan a dunkule ya ce fahimina ne to kafara ne ya ce ranzuwa guda biyu ana musu kafara guda biyu ana musu kafara kun ga biyun kenan ba a musu kafara waɗanne guda biyu ne ake musu kafara na farko wa kuwa an yi halifa billahi in fa'altu shine ya rantsa da Allah cewa in ya aikata hau ya halifa la yafalanna ko kuma ya rantsa da Allah zai aikata wato abin da ake nufi shine ya rantsa da Allah ba zai aikata ba sai ya aikata akwai kafara ya rantsa da Allah zai aikata sai bai aikata ba akwai kafara eh, wani ba filatani ne bai gane ba akwai wani bagwajin da bai gane ba wallahi zan yi abu kaza to wannan lafiyayyar rantsuwa ce sai ka yi in ba ka yi ba sai ka yi kafara wallahi ba zan yi abu kaza ba to dole ka bari in kuma ka saba ka yi sai ka yi kafara waɗannan su ne guda biyu a kan waɗannan ake yin kafara saboda haka yin kace wallahi zan kwana a jeji ana sallan yin shayi ka tafi jeji ka je ka kwana kwarai da gaske in baka kwana a jeji ba sai ka yi kafara da sai ka duba ka gani da yin kafaran da kwana a jeji wanne ya fi maka sauki eh yawwa eh o kafaran to kafaran wanne za a yi za mu samu a nan gaba ya kafaran kashi-kashi ne azumi guda uku kacal ai ba yari ba ne faman lam ya ne fa siyamu salasati ayyami sannan kuma in kace jeji yanzu misali in kace sai ka kwana a jeji do shi kenan yanzu kamar misalin a nan bauchi kace sai ka kwana a jeji kana iya zuwa ningi ka haukan dutse ka kwana don kamar jeji ne ka tambaye su akan duwatsun akwai gidaje ne ai baku akwai gidaje ne <laughs> Eh, na saboda haka jeji za a fassara da ainihin al'ada ko da yake ba na son mu shiga can ciki can cikin matsala eh, saboda in ce jeji akwai fasare-fasare iri daban-daban wani zai ce tun da karan zai za kwana a jeji to ka je ƙauye wanda ba su da wutar lantarki ko kuma gidajen ko ka je ruga ko ka je irin gida guda ɗaya ɗin nan da za a gani a bakin hanya za a ga gabas da yamma kudu da arewa duk gona kai ne to ka je kwana wajen wani kuma zai ce a jeji inda ake jin kukan kura warai da gaske shi ne jeji ko ba ka bane to wannan idan rikici ne ya kaure don kun san a da sukan dauki rantsuwa da muhimmanci mu a yanzu ba ma daukar rantsuwa da muhimmanci idan rikici ya kaure to gaban alkali yake zuwa to alkali akwai matakan da yake bi sai ya zartar da hukunci a kanka saboda haka na al'adar su aka ce jeji inda ake jin kukan kura da na zaki to wajen za ka je ka kwana don abin da kai rantsuwa kai kenan amma idan a al'adarsu ko a fahimtarsu ba haka ne ko da ruga ne ka je ka kwana za a ce ka je jeji kenan ka ka samu sauki kenan mm. na'am wa yamina lila ne akwai rantsuwa guda biyu su kuma ba a yin kafara a kansu kaman akwai lagawul yamin ya sashe rantsuwa wa huwa an yahlifa ala kai shine rantsuwa bisa wani abu ya zunnuhu kazali wanda yake tsammanin sa haka ne fi yaqinihi cikin yaqinin sa tabbacin sa thumma yatabayyanu lahu khilafu sa'annan sai sabanin haka ya bayyana fala kafarata alayhi wala isma babu kafara babu laifi mutum ne kawai sai ya hango wani sai wani yake ga wani yake zuwa yace ba wani bane ba wani ne yake zuwa ba wallahi wani ne saboda shi alaman da ya gani ko jikinsa abin da ya bashi kenan kawai sai da mutumin ya zo ko sai aka gane ba shi ba ne ɗaya eh, ya ka gane ba shi ba ne to kuma ya riga yaran zai to babu kafara warai da gaske hmm? babu kafara ba laifi babu kafara wannan shi ne abin da ake kira lagawul yamin tunda Allah ta'ala ya ce la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aymana aqadtumul aymanu sune guda biyu da muka ambata lagwi lemini shine wannan bangaren sa na farko bangaren sa na biyu shine la wallahi la wallahi kawai kuna tadi a gidanka da matanka ko kuma da abokanka ana zuna ka ce wallahi ba haka bane wallahi haka ne ai wallahi abu kaza kaza kaza kun san tadi in yayi dadi haka ake yi ko kai aboki na wallahi ba haka bane yace ai wallahi haka ne wannan babu kware babu kafara saboda kamar su bucewan baki ne sai dai ba a so mutum ya yawaita yi sun wani lokaci za ka shiga wahani kwarai da gaske ko kuma mala yakubu ya kawo ziyara gidana da ya kawo ziyara gidana a kawo abinci lafiyayyen abinci na masa lafiyayyen abinci saboda ya dawo daga saudiya yana kanshin makka da madina kawai abinci sai ce malam bismillah sai na ce a alhaji yakubu bismillah ce a malam bismillah na ce wallahi sai ka fara ce shi kuma sai ce wallahi malam ba zai ce ba sai ka fara to yanzu ni na rantse kai ka rantse kai sabon alhaji ka rantse ni kuma malamin ka na rantse to za a yi ke suna warware misali to malamai suka ce wannan akwai matsala a ciki akwai matsala a ciki zace mafi inganci Shi ne duk wanda ya fara cin abinci a tsakaninmu da ni da shi babu kafara kansa babu kafara kansa kamar mutum ne ya bace ya ce wallahi ba zan yi ba sai mahaifiyarsa tana ce masa ko baban sai na ce sai ka yi ce wallahi ba zan yi ba ce sai kayi wallahi babu ba zan yi ba wallahi ce sai ka yi da kama hanya ya tafi sai can ta ce abu kazan nan ka yi da wasu malamai suna ganin wannan yana da girma kwarai da gaske sai ya yi amma ba zai kafara ba sai dai gaba ya kiyaye yawa gaba ka kiyaye to kaga ko irin wannan jayayyan yanzu kai kana sabon alhaji mun yi jayayya da kai sabon alhaji fil saboda ahduka bi makka wal madina bai dade ba ni kuma ka kawo mun ziyara ina karatun littafin risala mai eh, tuni na rantse kai karanta ya ai kaga idan muka yi wannan ɗaya daga cikin mai fara ya ci abincin nan gaba idan an zo za mu tuna dan wannan rikicin da muka yi gaba sai mu kiyaye ba za mu yi ba don bai kamata ba to ana samun haka kaga ko wajen cin abinci ko wajen shiga ko wajen fita ko wajen zama wani zai iya take ce eh, abin nan ya ga ko malaminsa ko wani abokin babansa ya zo sai ya take daga wajen zai ce a ah, ka zauna abinka ya ce a ah, wallahi babu zan zauna ya ce ni kuma tun da ka take wallahi ba zan zauna ba a kasan karshe inda tawa suna wajen karshe waye za a ce masa ya zauna shi abokin baban da za a ce ya zauna to ba sai ya yi kafara ba sai dai ba a son a yawaita wannan wannan duk ana fassara shi a karkashin lagauliyame amma zance mafi inganci lagauliyame shine abin da ka hango shi daga nesa ko a yakinin ka abu kaza ne karan a kansa sai sabanin haka ya bayyana babu kafara kuma baka yi laifi ba tunda Allah ya ce la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi fi aymanikum sannan na biyu shine mutumin da ya saba a cikin taɗe ce wallahi ba haka bane da ce wallahi haka ne yanzu kamar tadin yan siyasa eh. misali ya ce gwamna ya raba motoci ma abin da ka zo ka ce ah, ya raba motoci a ce guda 60 na kace wallahi ba 60 bane bai isa ya raba motoci 60 ba sai aka za ka samu gwamna a shi motocin ma da ya raba ba 60 bane 70 ne ko 80 to kai da kai ta tarar ala ka ame amma ka san saboda dajin tade da wani abu kace ba zai yiwu ba saboda kana tunanin waɗansu abubuwa sai aka samu motocin da ya raba ma 70 ne ko 80 to ya za ka yi kai kana ganin cewa ya za a yi a ce motoci sittin waɗansu suna ta guna-gunin gunagunin gratuity ko menene wasu suna guna gunin kaza eh tunda an ce babu kuɗi ai ba zai yiwu ba to kuma sai aka samu ya fi haka to kaga wannan ka kayi lagaule ne sai dai gaba ka yi kokari ka kiyaye ina fata an gane to ɗayan da ba mu ambata ba barin ambata mana gurguje inda har mun gane waɗannan shine rantsuwa kan karya babu kafara akwai laifi sai dai in sigifari don ko kai kafara ma a bangani ran zuwa kan gariya ka san ba haka bane kawai don nan tuzi ya kaka ce wallahi haka ne ko wallahi ba haka bane wannan yara kanana ne suke yin haka yaro zai zo ya dauke wani abu ya ci ya abin nan ganga shi ba da dan gurguri a bakin a ce kai ka ce ce wallahi ba ni na ci ba ba amma sake rabuwa ba sai ka ga yara kanana ne suke yin haka amma ba babba ba da girman ka ga ƙarya karara ka yi ranzuwa kai to babu kafara amma fa dole kai kai su gifari sai dai abin da ya fi hatsari wanda na fi tausaya musu masu ranzuwa akan jefa kuri'a abu ba haka bane ka je ka ramfe saboda za a baka kudi hatsari ne babba kai ta kazanzan ka je ka gyara duniyan wani ka bata lahiranka a yi a hankali haka ma lokacin da za ka je ka ba da shaida wala ya jiri mannakun shana'anu kawomin ala Allah ta adilu wa idilu huwa ƙarabu littakwa a tafsiri ma za mu zo mu karanta aya cewa yin adalci mutum ya yi taka zanzan saboda haka ko babanka ne aka zo aka ce ka zo ka yi ranzu an ka san karya ne ka ce gaskiya baba karya yi ba ma sai na ranzu ba baba ya yi karya kawai tun da aka samu waɗansu iyayen wanda za ka same su ba su da kirki yan bariki ne ba abin da ya dame shi to ya zai kai kana takatsan zai je jefa ka cikin fitina ba zai yi ba ko abu kazan nan ka gani a wajen babanka wallahi na gani ko kuma yayi na gani shi ko babanka yana taron zuwa yana cewa shi ba ki dauka ba ba ce wallahi ba ba ya dauka dun na gani a wajen babu. a to baban kan dama yana tsaye eh, to yana dan taba sata baba na barawo ne sai dun gara ba bada wannan shaidan a duniya kafin ka je lahira da kai da baban kan kuna tsinuwa a bakanin Allah kyauta an gane saboda haka muna da rantsuwa guda hudu kenan sai yasa yace wal ukra dayan alhalifu muta'ammidan mutum ya rantsa da gangan lil kadhibi ga ƙarya hausha, kan ko kuma yana shakka ku jala ya karkashin wannan domin waɗansu sun ɗauki shakka yana daga cikin lagawul yamini ne saboda ai abin da ka ganshi duru-duru kace wallahi mutun ne sai da aka yi ta matsowa sai ga abin baya matsowa ashe ba mutum bane almuduwa ne ko kuma wani gishigi ne ko wata bishiya ce wanda aka sassare ta ya kaga akwai shakka a ciki wa huwa asim duk wanda ya rantsuwa kan ya yayi laifi wala tukaffiru zalikal kafara kafara ba za ta kankare wannan ba wal yatub min zalika ila Allah subhanahu wa ta'ala ya tuba zuwa ga Allah madaukaki eh ta tuba saboda haka ba san lokacin da Allah zai yafe masa ba kaga kenan har ya mutu kenan yana tuba saboda haka duk wanda ya san yayi rantsuwa akan ƙarya ko yayi rantsa rantsa akan ƙarya to ya rike tuba yayi kai har mutuwansa to muna da rantsuwa guda hudu eh, in kun duba za ku ga guda biyu iri ɗaya su ne ake musu kafara wallahi ba zan yi ba in ka karya sai ka kafara wallahi zan yi in ba kai yi ba sai ka kafara an gane waɗannan guda biyu lafiyayyu nan wallahi ba wallahi haka ne wallahi ba haka ne kaji ba shi da kansa ce wallahi haka ne Ya ce wallahi ba haka ne aka ce wannan ne mini ne ko kuma ya ce ƙarara amma ka ce wallahi gaskiya ne wannan ka halakar da kanka ana kiransa alyaminul gamu wato rantsuwa mai zulmi yadda mai yin ta cikin halaka annabi ya faɗa min akbarin kaba'ir yana daga cikin manya-manyan laifuka Allah ya ke ku bude mana wancan kofa saboda iska yana shigo na wal kafaratu kafara ga kafara nan to alhaji zubair ga kafara ita'amu asharati masakin min almuslimin al-ahrar muddan likulli miskin بمد النبي alaihi wa alihi wa sallam. shine mutum ya ciyar da miskinai guda goma daga cikin musulmi kuma waɗanda suke ‘ya'ya ba bayi ba kowane a bakin muddu na abinci muddun annabi wa habbu ilaina sai dai abin eh, muddun nabi eh, wa habbu ilaina abin da ya fi soyuwa gare mu allau za da alal muddi misla sulufi muddin au nisfi muddin shine da a ce an ƙara akan muddi ɗaya bisa uku ko kuma rabinsa wannan da haɓar malikiya su sun tafiya kan haka muddin annabi din sai ka ƙara rabi ko kuma ka ƙara sulufi saboda fita daga shakka kaga wannan kenan wa zalika bi qadri ma yakunu min waqti aishihim wargodon tsakin abincin su sai gala'in aw a lokacin tsanani ko kuma lokacin rakusa yanzu wani abinci ne ya fi tsada shinkafa ta fi tsada a bambancin shinkafa da masara ne ne masara wanda ainihin zallan masara mudu da yana wane gari nawa to idan gari ne fa kuma akwai shinkafan dari uku akwai shinkafan dari hudu ko babu babu lallai Eh to amma idan an duba idan gari ne mudun garin masara shi kuma nawa ne ana ce masara zalla garin masara eh to zallan masara fa mai bambancin su dari ok to idan aka sayar da mudun gari mudun garin masara eh, abinda ya sa nake tambaya Ne na da gayya na fi karfin sayan mudu daya kwarai da gaske kuma duk wanda ka ji ya bani amsa din nan ka bincika matarsa ɗaya ne don shi ne ya zan kuɗin mudu daya eh to akwai shinkafa 500 ko babu shinkafa 500 ok 600 to bambanci ne kaman 200 ne tsakani a eh, saboda aka sai ka sayo garin masara an ka sayo garin masara wanda yake mudu daya garin masara da eh, za a samu mara nawa eh, mara nawa za a samu to kaga mutane nawa za su ce mara nawa za a samu amma garin masara mudu ɗaya idan an yi abinci mutum nawa ne za su ci su koshi eh, lalle mutane suna jin jiki inda babu amsa to shinkafa mudu ɗaya idan an dafa mutum nawa ne za su ci su koshi eh mutum nawa bare alaramma yawwa barin tambayi mutanen fada shinkafa mundu daya idan an dafa mutane nawa ne za ku ci ku koshi a kai kuwa ai ko a cikin fada ne babu yadda za yanzu ka dauko mutanen kauye ka dafa musu shinkafa mundu daya mutum shida za su ci shinkafa na su koshi ai to ka gani to kaman haka ne yanzu mutumin da yake shi ma cikinsa a rarike yake ka samu waɗanda cikinsu a rarike yake kamar misali mutum goma mutane goma cikinsu a rarike yake marantu wanda nake fada mara nake magana shi yasa ba zan karbi amsan waɗanda suke zaune a birane ba su idan ka ce musu mara shi ne wannan ɗan ferin ɗin abinda mata suke ɗiban abinci da shi mu ko ba shi muke magana ba saboda duk wanda ka tambaye shi inda ya kauye ya tashi kace masa maran tuwo ya san maran eh amma yanzu kai wanda zaka je wannan dan kati dan kadan din nan kace zaka sha ruwa kuma duk a ƙarya ba duk na ƙarya ne ba zaka ji kace ka koyi to a takaice dai mun fahimci idan ciyar da waɗannan ne abinci kaga dole ka lura da abin da zaka ba su ci ko shi kuma ya danganta da irin mutanen ya danganta daga inda kake zaune kamar yadda Allah ta'ala yake min aufati masu faimuna ahlikum daga tsakatsakin abinda kuke fiyar da iyalanku wa man akhraja muddan ala kulli halin ajza amma duk wanda ya bada muddu guda yayi yanzu kaman garin kwaki garin kwakin ka fitar da mudu guda ina ganin kaman alabo alabo ma yana dan kumburi ne awa ba baya kumburi ko sai dai laushi amma kamar garin kwake yana kumburi shi in kasa shi to kaga shi tun da yana kumburi duk abin da yake kumburi kaga shi da daɗi eh ba sai yi kari ba to kaga na farko kenan wa in kasahun idan ya tufatar da su kuma kasahum lirajuli kamisu idan namiji ne za a yi masa doguwar jallabiya walil mar'ati qamisun wa khimaru mace za a yi mata jallabiya kuma da hijabi ka ga namiji yana da guda ɗaya kenan saboda za ka iya sallah ko babu hula sai ka sa doguwar jallabiya ita kuma mace ba yadda za a yi a ce ta yi sallah ba tare da hijabi ba saboda imam malik fasaran da ya yi tufatar wannan au tuhun, ya ce shi shine kiswa na sallah to na namiji da na mace akwai bambanci saboda haka in ka samu dukkan su mata ne to kaga aljihunka zai fi jin jiki in kuma ka samu maza ne to shikenan nan ka dauko doguwar jallabiya shikenan ba sai ka hada musu da hula ba balle ba cikin yadin jallabiyan za a iya cire yadin hula eh, in an danyi wani shatin kwabo shikenan eh, au ko raqaba mu'mina ko kuma yanka baiwa mu'mina fa illam yajid idan bai samu zalika haka ba wala it'aman kuma bai samu daman ciyarwa ba falyasum salasata ayyamin kunna sai eh, azumin kwanaki uku to a cikin waɗannan abubuwan da aka ambata wanne ne ya fi sauki wanne ne ya fi tsanani musamman guda uku na farko ciyarwa ko tufatarwa ko yantawa wanne ya fi nauyi yantawa tun da yantawa mutum zai je ya samu baiwa mumina ce lafiyayya ya saye ta to idan mutum ne aka ce ka je ka sayi mutum nawa za ka sayi shi yanzu diya ma miliyan hamsin ne ko miliyan dari miliyan dari lalle daga miliyan hamsin ya ko miliyan dari to yanzu aka ce ga bawa nan za ka je ka saye shi a miliyan nawa za ka sayo shi kenan na? miliyan goma ya tsawo mhm. kun ga kudin yayi nauyi to sai na biyu ciyarwa ko tufatarwa tufatarwa ya fi nauyi tunda yanzu idan za ka yi wa mutum jallabiya to ko irin wannan ne da ake kiransa roba-roba don akwai wani yadin da ya fito za a gani har sheki yake yi amma wanke ɗaya zube eh ɗaya daya zube to ko za ka yi a ce doguwar riga za ka yi goma maza guda goma balle kuma yin akwai mata za ka yi mata doguwar riga wanda fa zai rufe mata har kafafunta sannan ka yi mata hijabin da zai rufe mata daga sama ko zuwa ainihin cikinta na gana uku sai ciyarwa ciyarwan inda ba an samu wasu mayun wata ne. Eh, ko da yake yunwata ma wanda ya daɗe da yunwa idan ka kawo masa abinci ba zai iya ci da yawa ba don ya ci da yawa zai iya cutar da shi sai dai akwai masu aikin karfi in mutum yana aikin karfi safe da maraice to fa abincin da yake ci tukunya guda ne kwarai da gaske tukunya guda ne to shi yasa wasu malamai suka ce akwai option wasu malamai suka ce babu option yadda aka kawo shi a jere haka za ka yi fa hu it'amu asharati masakina min awsati ma tutimuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba a jere ina fata an gani saboda Allah tabaraka wa ta'ala ba wai ya duba nauyin abin bane kawai a jere kawo in ba za ka yi wannan ba to sai kai wannan ba za ka yi wannan ba to sai wannan ba za ka yi wannan ba sai wannan shine a gaba yake fa mallam ya ji fa ya salasati ayyam duk wanda bai samu daman yin ɗaya daga cikin ukun nan ba to sai azumin kwanaki uku shi yasa shi malam zubairu yake cewa azumi ya fi sauki saboda in ka tattara duka za ga azumin ya fi sauki musamman ga talaka eh, wajen na mene ok to a wajen azumin ba zai iya ba kenan a to waye ke ranzai eh idan ya san yana yana fama da waye ya ce ranzai kaga in ba zai iya azumi ba shikenan sai ya zo ya tufatar da miskinai goma ko ya tiyar da miskinai goma ko kuma ya yanta baiwa ai ai sai ayi riba in kuma zai bari in ya je lahira yayi bayani shikenan an taba ki ce ulsa ya dame shi to kaga farko ma kada ya yi abin nan kada ya yi rantsuwa amma waɗansu malamai sun tafiya kan cewa tun waɗannan abubuwa guda hudu wanda kaga ya ce maka sauki ka ɗauka ke sa za ku ji masu wa'azi suna cewa duk wanda ya rantsuwa zai kafara azumi uku ne ba sai sun ambaci sauran ba ina jin shi ne kai masabar da ka ɗauka kenan saboda ya fi sauki eh, yutabi'uhunna mala yace zai jeranta azumin nan guda uku fa in farraqa hunna ajzahu amma idan ya rarrabe su babu matsala to kun ga dalilin littafin risala kenan ya kawo mana sabani ne da dabara saboda akwai malaman da suke karanta wa mallam yajid fa siyamu salasati ayyamin mutatabi'atin Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu kai ke karantawa ina fata an gani kamar lam yaji duk wanda bai samu daman yin ɗaya daga cikin abubuwa guda uku da aka ambata ba to fa siyamu salasati ayyamin mutatabi'atin zai yi azumin kwanaki uku a jere ce wasu malamai suka ce wannan kira kira'a sha ce ta bambanta da sauran kira'o'i kuma fassara ne in so samu ne ka yi azumin kafara guda uku a jere idan ba a samu daman haka ba ka yi su a rarrabe shi yasa malai ce mana ka jera amma in ka rarraba yayi an gane wala huwa an yukaffira qabla al-hins eh aw ba'dahu zai iya yin kafara kafin ya karya rantsuwa ko kuma bayan sa shine mutumin da yace wallahi yau ba zan ci tuwo ba sai aka zo aka takura shi sai ya ci tuwo eh to ko da yake yanzu wannan babu lokaci eh ko yake wallahi ranan juma'a ranan juma'a ba zan ci tuwo ba da ya rantsuwa ranar juma'a ba zai ci tuwo bako ranar juma ba zai kaza ba ya rantsuwa a kai ga dukkan al'amun sai ya hango cewa ba abin da ya yi rantsuwa a kai ba zai yi ba ba zai yi ko abin ya ce zai yi nan ba zai iya yi ba tun da an fada mana bangarori guda biyu ne kowanne kana iya buga misali da shi to yau ce lahadi sai ce to gobe kawai sai ya dauki azumi litinin talata laraba sai ya yi azumi sai ce ya yi azumi ne saboda fara rantsuwarsa ai bai bari juma'an ta zo ba balle a gani ya karya ne ko yaya ina fata an gani amma shi sai ya tare a gaba malam ya ce babu laifi ko bayan ya karya rantsuwa babu laifi sai dai wa ba'da al-hinsi wa ba'da al-hinsi ilaina bayan ya karya rantsuwan ya fi dunga masabar ahnaf duk mutumin da ya kafara kafin ya karya randuwa sai kuma ya zo ya karya randuwa to sai ya sake kafara wancan ya yi shimfida daji eh warai da gaske to magana randuwa ta kare sai maganan bakance Waman nazara an yufi Allah falyutihu duk wanda ya alwaki yayi alkawari zai yi biyayya wa Allah yayi masa Waman nazara an ya'ti Allah fala ya'tihi duk wanda ya alwaki yayi alkawari zai saba wa Allah to kada yayi walakin alayhi kuma babu komai a kansa eh wanda yake wallahi da daddaren nan sai na ka eh sai ya sai ya wiwi kenan wallahi sai ina eh, ka wuiwui eh kasan wani zai ce da daddare nan na yi alwaki sai na ka wuiwui in gwada maka cewa ni rikakken to wannan sabon Allah ne ya haƙuri kare shi babu komai sai dai ba mistake lokacin da nake buga misali na farko shi yasa na janye sai na sake maimaitawa na yi ranzuwa in ka yi rantsuwa za a koma babu ranzuwa in ba ka yi rantsuwa ba ka ce ka yi alwaki to alkawari ne ka yi sai ka cika kowane layinka daban ne rantsuwa wallahi ko da ɗaya daga cikin rantsuwoyin da muka ambace su baya alwaki kuma ne ka tsora wa kanka kayi alwaki ko kayi bakance da hausa haka ake fana ko kuma ka ce ka dauki alkawari kana nufin alwashi ke? ka dauki alkawarin zaka saba wa Allah to karka saba wa Allah karka saba masa babu komai a kanka wa man nazara sadaqata malihi daidai duk wanda ya alwaki zai sadaka da dukiyarsa eh, sadaka ta mali gairi ne yace zai sadaka da dukiyar waninsa eh wallahi a cikin kudin dangote zan baka miliyan biyar a cikin kudin dangote zaka baki miliyan biyar kai waye na dangote da wannan rantsuwa to ka mai kai kaman wasa ne ko menene ko aw ikka abdi gairihi ko yake bawon waninsa abin wani ke wallahi zan baka wa wayan malam baban gida a'a eh ga harka ta wayan zaka shi wayan malam baban gida wayan malam baban gida naka ne me yasa ba za ka yi alwaki da wato wayanka ba ko abin da ka mallaka ba to lam yalzam ku shay'un babu abin da ya lazumce shi dun wasa yake yi wannan wannan ba da gaske bane wa man kala sai dai fa in ya ce idan ya ce na yi alwaki idan kai abu kaza duk dukiya ta ta kace to kasawa kashe ku zai eh farai da gaske ya yi masa mummunan bincike abin da ya mallaka duk za a tara kan karya mutu ya kasa kashe da ba zai yi ba da dukiyarsa gaba ɗaya ba in ya ba da dukiyarsa gaba ɗaya ya zai da matansa ya zai da rayuwarsa ya zai yi ya sake sabon zubi ya nema musulunci bai ce ya haka ba wa man qala in fa'altu kaza fa alayya nadhuru kaza wa kaza likay in yadhkuruhu min fi'lil birri min salatin aw sawmin aw hajjin aw umra aw sadaqa sadaqati kayyin samahu fadhalika yalzamuhu in halika wannan ya kawo dogon bayani kaman kala duk wanda yake in fa'altu kaza idan nayi abu kaza fa alayya nazuru kaza wa kaza li shay'in akwai alwakin abu kaza da kaza kuruhu wanda ya ambace shi min fi'ilil bayr amma kuma na aikin nagarta min salatin kaman zai yi sallah dan makaranta ne yazo zai waye yayi sau ɗaya bai ci ba yayi sau biyu bai ci ba na sai yace ya Allah na dauka wa kaina in dai ka bani nasara a waye nan to zan kwana ina sallah to sai ya kwana ina sallah yana zuwa bayan sallan isha'i sai ya kai kabbara ya kama nafila sai gari ya waye eh, ba ya ce zai kwana yana sallah ba ya ce zai kwana yana sallah au saumin ko zai yi azumi wato gwargwadon abin da ya faɗa ne sai ya yi sai dai idan abin ya yi nauyi da yawa to akwai inda zai ɗan samu rile au hajjin ko zai aikin hajji au umratin ko zai umra au sadakati kayin ko zai sadaka da wani abu ko wanda ya ambace shi fa zalika ko in halisa to saboda haka in abu ya tabbata to fa sai yayi wannan shi ake kiransa alwaki shine mutumin da yake neman aure ya ce ya Allah idan na samu wannan aure komai ya tafi normal ya Allah na yi alkawari zan yi azumi goma ya Allah aikin nan inda har na samu aikin nan ya Allah na yi alkawari zan yi sadaka da naira dubu talatin ya Allah idan aka warware mini bakin nan eh, ko rashin lafiyar da nake fama da ita ya Allah in na warke to na yi alkawari zan yi sadaka da kanun guda biyar Wa irin wannan alkawari alwashi din ka yi kan tsantsan domin duk abin da ka faɗa sai ka yi in ka ce azumin shekara guda ne ma zai ka azumin shekara guda din nan ranar da za ka sha ruwa ranar sallah ne kawai su malamai suka ce ranar sallah ne za ka sha ruwa da azumin wata ramalana shine ka sha ruwa in an hada za a samu kwanaki 31 ne ko 32 idan ka hada da ranakun sallah guda biyu shekara din su kutum ka yi azumi sannan wata shekara kuma za ka zo ka sake biyan kwanaki 31 ko 32 shine zai cika shekara guda to kada rokin kawai Allah ya biya maka bukata ka je ka daure wuyanka kwarai da gaske kuma annabi ya riga ya fada ya ce dama mutanen da ba su da kirki Allah yake matsaye su a wannan dalili ai mafi yawa wanda suke jami'a sun fi yin haka wanda suke jami'a mutumin ah, mutumin da yake jami'a a murkushe yake yana da ke sai ta yin alwakin abubuwa da yawa sai ya zama sabis daga sabis ma za a gane cewa wannan wato munafiki ne zai yi wahala ya mike da abin da ya kamata kwarai daga sabis za a gane to kar ka yadda ka ɗaura wa kanka abin da ya fi ƙarfin ka tunda Allah bai ɗaura maka mutum farko in za ka ɗaura wani abu ka daura ki daidai ka ɗaura ki ɗan daidai eh. na'am kama yalzamuhu law nazarahu mujaradan min ghairi yaminin haka ma idan yayi alwaki ba tare da randuwa ba mafi yawa babu randuwa ciki sai dai in ka sa randuwa. to kuma za a iya koma hukuncin Ba wa nazara ma ma'siyatan duk wanda yayi alwaki zai yi laifi min katli nafsin ce, kai na kashe ka aw shurbi kamri sai na sha giya aw shibnihi sai na sha abin maye aw ma laysa bi fa'a ko abin da yake ba da'an Allah ba wala ma asiyatin eh ko kuma abin da yake ba laifi bane bai da falaki alaihi babu komai gare shi kwarai da gaske domin saboda me eh أو بما ليس بطاعة ولا معصية فلا شيء عليه وليستغفر الله ينمي غفرا الله Eh, ce ne eh, kawon gani ومن نظر معصية من قتل نفس أو شرب خمر أو شبهه أو ما ليس بطاعة وإن لم يسمي لنظره مخرجا من الأعمال فعليه كفارة يمين duk wanda bai ambaci mafita ga alwakinsa ba daga cikin ayyuka to ka fara rantsuwa ne a kansa eh, wannan shi yasa amfani rike littafi kenan musamman ma bugu daban-daban kun gani a nawa babu wannan a nawa babu wannan eh, haka ne akwai waɗanda a nasu babu wannan akwai wanda ke kuma a nasu akwai abinda malam yake fada duk mutumin da ya yi alwashi ya ce na ɗauki nauyin zan yi wani aiki na ibada wa Allah inda na samu kredit guda bakwai ikon Allah sai jaraba mu kawai ta fito da kredit bakwai to wani aikin ibada ne ya ɗauka zai yi bai fala ba to sai je samu ɗaya daga cikin matakai na kafarar rantsuwa ne zai yi wata kunga inda aka samu alaƙa tsakanin alwaki da rantsuwa kenan duk da kasancewa ba ranzuwa yi ba wannan hadisi ne eh, wannan kotun din da ya yi hadisi ne kai tsaye duk mutumin da bai ambaci mafita ba idan Allah ya bani waraka na yi alwakin zan yi aikin ibada na musamman amma baka fala ba to matakan kafara rantsuwa da muka ambace su a can baya sai ka dauki gudale wanda za ka iya yi kai na'am to wannan shi dai nasa neman gafara ne eh, sai dai kuma abinda hadisi ya ce duk wanda ya yi alwashi wasu malamai suka ce maganar randuwa ne duk wanda ya alwashi zai saba ma Allah kar ya yi alwashin ya kafara ko duk wanda ya randuwan zai saba ma Allah kada ya saba ma Allah yayi kafara ina fata an gane to kaga akwai bambanci wasu suka ce akan ranzuwa ne wannan wa in halafa billahi la yaf'alanna ma'siyatan idan ya rantsa da Allah zai yi sako fal yukaffir an yaminihi wala ya zalik to ya kafara rantsuwar sa kada ya aikata sabo. wa in tajarra'a amma idan yayi tsageranci shine jaraa. wa in tajarra idan yayi tsageranci wa fa'ala ko yaje ya aikata sakon tunda yace yayi rantsi to asima yayi laifi wala kafarata alaihi yaminihi sai dai kun ga ya kubutar da rantsuwarsa sai ce wallahi da daddaren nan sai na zuki waiwai ana ce kai kuwa mai haɗa ka da waiwai ya ce gaskiya ne tun da na yi rantsuwa, sai na zuka suke na sai ya ga wani yana tangani ya ce don samun mana ya ce ake kai ma namu ne ya ce ake kai ma namu ne ya ce yi da na ɓoye ne ya ce ga ta kawai sai karɓa ya zuka tun da ya ce wallahi sai ya zuka to shi kenan rantsuwan da ya warware ta babu kafara sai dai kuma ya saba wa Allah da kamata ya dauki maganan annabi duk wanda ya rantsuwa zai yi saba wa Allah to kada ya saba wa Allah eh, wannan kunga ya kawo shi a babin alwashi na'am wa man qala alayya ahadullahi wa mithaquhu fi yaminin fa hanisa fa alayhi kafaratan duk wanda yake akai ne akwai alƙawarin Allah da yarjejeniyan Allah a cikin rantsuwa wallahi idan ya karya to kafara biyu zai saboda alƙawarin Allah daban yarjejeniyan Allah daban kuma ga ranzuwa ka fara jude eh, sai dai kuma walaisa alaman wakada Yamina fa karrara fi in wahidin gairu tun wahida babu laifi ga mutumin da ya karfafa rantsuwansa ya rantse da dama akan abu guda daya kafara guda daya ne kana ce kamar yadda matan kana ce wallahi ba zan mayar da ita ba kamar yadda matan kai ko wallahi ba zan mayar da ita ba mai yiwa kana ganin wani sa'an ka ne ko mai kyau wallahi ba zan mai da ita ba kayi rantsuwa ya kai goma bayan nan kwanar biyu sai ka mai da matar ka fara nawa ka fara nawa guda ɗaya mutum zai yi saboda akan abu da ya ne kan abu da ya ne amma da wani ya zo ya tsokane ka ya ce kama yadda matan ka ce wallahi ba zan mayar da ita ba zo mu je angon wallahi ba zan je ba a'a to ka bani sakon kai mata wallahi ba zan bayar ba suna cikin tafiya sai ce ni fa ga kaman baban wance ne yake zuwa ce wallahi zan canza hanya sai an jima da haka sai aka ga baban wance bane ko kuma yayi kidin ne to tunda ya zama dole mun je mun hadu da shi to ka gaike ki wallahi ba zan gaike ki ba to kuma sai ya zo duk yi wannan ya ce wallahi ba zai je ba sai ya je hadu da baban wanki wallahi ba zai gaishe shi ba yana kuri sai ya je sai ce sannu baba bayan an kwana biyu ya mayar da ita kafin nan ma ya ba da sako sai waya ta yi abin nan wacce ya amsa maganar da Allah yana son naira kaza da Allah ga kika kai mata wannan ita ta cika fitina ya yi sako duk ya karya rantsuwa to kafara na wajen yi a'a ka fara adadin yadda ya rantse guda biyar ma ko shida eh. inda har ya mayar da ita ka gani ya mata aika kafin nan ya mayar da ita ya yi magana da ita da ya ce ba zai ba ba zai bi hanyar bayani ba zai da babanta ba ya gaishe shi kowanne yana cin gashin kansa to karka yadda don kana da taurin kai ko kana wawa kai taron ruwa ya sa ma ke wani zargi amma an abu ɗaya ne duk inda aka jira kace wallahi duk inda aka kace wallahi ko ɗari ne ka fada inda abu ɗaya ne to in ka karya ka fara ɗaya za ka yi zai dai kuma yadda ka yi ranzuwa ɗari din mutane za su raina ka sun san gobe ko ranzuwa dubu kai za ka canza eh, eh. lokaci yayi to da ina so mu kai karshen gaba daya to na gaba zai yiwu ba anan ya kamata mu zaya abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh